بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ta muna da tambayoyi kamar haka akwai sauran tambayoyi na jiya daga ciki namiji ya tsoratar da na mace game da alamarin saki wannan ta saba koyarwa musulunci in akwai magana tsakanin ma'aura namiji ya tsoratar da ita cewa in kin yi kaza zan sake ki ba a so domin wannan tashi hankali ne kuma ma'aurata ana so su zama a to su zama waɗanda za su faranta wa juna rai domin manufan aure kwanciya hankali ne Allah ta laina cewa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هنا cikin ayoyin Allah ta'ala alitan annabi Adam alayhi salam da aka yi ita awwa ta kasance mai matansa mu sauran yan Adam aka halice mu maza da mata domin aihuwa tsakanin annabi adam da nana hawawu ya kasance a kan mai da namiji da na mace aka suke aihuwa kan juna aka yi allah ta'ala ya umarni a hada na gaba da na baya aka halittun Allah suka yawaita a bayan kasa tsakanin waɗannan mutane biyu ya ayyu annasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum ya ayyu annasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa. daga wuraren su ne muka yawaita a bayan kasa Allah ta'ala ya azurta annabi adam na na hawawu da tagwaye namiji da na mace aka ake hada su na baya da na gaba har muka zama al'umma mahallu sha'i shine wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha daga cikin manufofin ma'aurata a samu natsuwa ku zauna da juna waje alabai na kun mawaddata wa rahama a samu mawadda soyayya wa rahama da jin kai tsakanin ma'aura amma in zamantakewa ta zama na kullum zan sake ki ko zan rabu da kai tashi hankali kenan ba dadin aure a wannan lokaci sau da ka na mace ta nisanci wannan magana shi ma namiji ya nisanci wannan magana tsoratar da matansa da mai alamarin saki ta saba manufan aure da cikin tambayoyi saki cikin al'ada shin an sake mace cikin al'ada ya hukunci wannan sake yake domin an yi tambaya akan wanda ya sake matansa ɗaya biyu na uku na uku ya ce ya gane cewa cikin al'ada take kuma an ce babu saki cikin mai cikin al'ada to akan wannan alamari malaman sun yi magana sosai shin abdullahi dan sayidina umar wanda ya sake matansa cikin al'ada sai babansa na Umar ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi ya yi hushi game da wannan al'amari ya ba da umarni cewa ya dawo da ita sai tana cikin tsarki sarkin wanda ba kusance ta a ciki ba malaman sun yi sabanin shin wannan ya nuna da mayar da ita da annabi ya yi umarni shin sakin na ya tabbata ko bai tabbata ba annabi ya tabbatar da wannan saki ko bai tabbata ba wurin rikicin malamai kenan domin ya ce a dawo da ita wasu sun ce ba a mayar da mace sai bayan saki saboda haka saki ya tabbata wasu suka sha sakin bayi da kyau shine yasa annabi ya ce me ya mayar da ita sannan ya sake ta bayan ta gama mai aila tana cikin tsarki wanda ba kusance ta ciki ba saboda haka wasu malamai sun karfafa mai ba saki domin ya yi saki lokacin da ba a so kuma hadisi ya ce man amila amala laisa lai amruna fawaraddu duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a kai wannan aiki abin mayarwa ne saboda haka ba saki abinda wasu malamai suka karfafa kenan amma akwai wasu waɗanda suke cewa saki ya tabbata amma ya yi laifi na sakin da ya yi lokacin mai lokacin aila to wannan shi ma yadda dai malamai suka saba juna kan wannan matsala aka lamarin sake uku lokaci daya shin ya tabbata ko bai tabbata ba wasu sun ce ya tabbata ko da ba ɗaya biyu da nan da na namiji ya ce na sake ki sake uku lokaci ɗaya na sake ki ɗaya na kara na kara malamai suka ce ya tabbata sai ita ta aure wani ya zama haram ga wannan tsohon miji ko suka ce a mai da sakin na saki ɗaya yadda yake faru a zamanin annabi da na abubakar a zamanin sayidina umar ne ya nemi shawarar sahabai aka tabbatar da duk wanda ya sake matansa sake uku lokaci daya ya tabbata ita ta zama haramu gare shi to akwai sabanin malama akai amma yawanci malamai sun tafi akan duk wanda ya saki uku lokaci daya ya tabbata wannan shine abinda sahaban yawancinsu suke kai da yawancin malama saboda haka alamarin saki kara yi wasa da shi annabi ya ce akwai abubuwa guda uku ko da wasa ne ko da gaskiya ne sun tabbata mutum ya yi wasa da matansa na sake ki saki daya annabi ya ce ya tabbata ko da wasa ne ce wasa ne ke yi aka kuma uba ya gaya wani na an radda ita gare ki gare ka na auren maka ita malamin sun ce ko da wasa ne aure ya tabbata ba wasa da shi haka kuma alamarin iyanta bawa ko baiwa na iyanta ka an ce ko da wasa ne ya tabbata a wata riwaya an ce alamarin mayar da mace bayan saki ko da wasa ne na mayar da ke ya tabbata ba a so yi wasa da wadannan abubuwa annabi ya ce jiddu hunna jiddu wa azlu hunna jiddu da gaskiya ne ya tabbata da wasa ne sun tabbata sai tambaya ta gaba a kan tahajjud wanda ba ta samu fitowa yin tahajjud da dare musamman wanda ake yi a cikin ramadan babu laifi tunda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallan mata a gida ya fi masu alkhairi sama da na masalaci sallan wajibi ke na ba saboda haka in mace ta zauna a gidanta ba laifi ta yi gurgudun abin da ya sauka gare ta ta yi kyau kuma aka kuma ba laifi ta je masalaci ba laifi duk wanda ta yi amma dai ta kiyaye ladubban fita annabi ya ce in mata za su fita zuwa matsalaci wali ya rujuna tafilat kada su sanya tulare su yi stura yadda ya kamata a musulunci a nisance waɗannan abubuwa a kiyaye ladubban tafiya mai tambaya kan matsalan da take samu aladanta bayan tsarki da kwana bakwai ta game jini to wannan na kan al'ada a yanzu wani lokaci za a ce wannan jini ta zama istihada lokacin da misali ta saba ganin jini da kwana uku kwana hudu kwana biyar kwana shida sai abin ya karu sama da waɗannan kwanaki ta ci gaba da ganin jini har sama da kwana goma sha biyar to lokacin wannan ya fita da ga al'ada ta koma istihada jinin ciwo amma in dai tana ganin jini to tabbar tabbar alamarin akan min akan al'ada duk lokacin da ta gan jinin ta dauka hukuncin al'ada ne ke kanta domin ba kayyade kwanakin al'ada ba takan canza da kin saba kwana biyar ta karu zuwa goma matuka inda bai wuce kwana goma sha biyar ba amma in ya wuce to lokacin ya fita daga jinin aila kuma a lura da bambancin da ke cikin jinin aila da jinin istihaba akwai bambanci guda uku jinin aila baki ne jinin istihaba ja ne jinin aila na da wari na istihada ba wari jinin aila na da kauri na istihada ba kauri a lura da waɗannan sifofi inda sun tabbata mace ta yankewa kanta hukunci amma dai al'amarin aila takan canza bisa lokacin da aka saba wani lokaci ya ragu wani lokaci ya karu Malamai sun yi bayani a littattafansu sai tambayan wanda ke da iyaye kafirai kuma sun mutu akan kafirci shin za iya kai masu ziyara a makabartarsu ta inda iyaye sun mutu akan kafirci addu'a addu'a na rahma ba a bukata gare su kada yi masu addu'an Allah ya ji kansu wannan haramun saboda Allah ta'ala ya tabbatar ga annabinsa cikin Kur'ani cewa duk wanda ya mutu a cikin kafirinci kara yi masa janaza domin ita sallan janaza addu'a ce na rama ga mamaci annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shugaban eh, munafikai wanda ya rasu a garin madina sannan shi abdullahi bin ubay bin salul yaronsa musulmi ne mumini ne sahabi ne ya nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallan janaza annabi ya tashi zai je allah ta'ala ya saukar da aya a kan shi cewa kara tsaya a kabarinsa da nufin mai addu'a Allah ta ya hana annabi mai sallan janazansa wannan ka'ida ce sau da ka ba yi masu addu'an gafara ya Allah gafarta mata ko gafarta masa ina babu babu babu wannan ita ce ka'idan musulunci domin ko da ya kasance annabin Allah inda sun mutu a kan kafirci ceton yaro ko diya ba zai amfanar da su ba shi ne manan walatan fa'u shafa'atu shafi'i shafi'i masu ceto cetonsu ba zai amfanar da kafirai ba ko da kin yi ba amfani gara ki shi sau da rashin imaninsu Allah kiyaye mu sai wanda ke da yaro ballagagge amma ya ci abincin sahur amma baya azumi kuma baya sallah to wannan yaro na bukatan nasiha nasiha domin yana cikin asari Mace ce namiji ne inda sun kai shekara goma sha biyar ko ta fara aila ko ta fara mafarki inda yake yin tsalla yake yin azumi yana cikin asali a wurin Allah ta'ala shi ne sa a ilimantar da yara domin rashin ilimi ne ke sa su shiga wannan ali a kai su wuraren wazi suna ji ba daga gare ku ba suna ji bayanin malamai memory card naku su cika da wazozi a sa kowa na ji a gida a zaunar da su ku saurare wazi ko da cikin minti talatin kullum don su karu don su karu imani karu sau da aka wannan yaro a ciyar da shi abincin sahur kuma a lizimta masa yin mai yin azumi da sallah bai yi ba a bulale shi musamman a hada baki da uba da wani ɗanwa wa ɗin shi ko wani daban a yi masa ladabi sosai bayan an tunatar da shi yake ji domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murru abana'akum li sab'in wadribuhu alaiha li ashirin. a umarce yara da yin sallah in sun kai shekara bakwai idan sun kai shekara goma suka ki a bulale su wadribun ha?" amma kara bulalan nan ya wuce goma annabi ya ce ba ba mutum bulala sama da goma sai dai in haddin Allah ne haddin Allah kamar wanda ya yi kazafi ya yi wa wani kazafi cewa karuwa ce ko shege ne in babu shaidu a bulale shi guda nawa tamanin yadda aya ta tabbatar a sunatun nur in zina ce na wanda bai yi aure ba bulala dare a zaniyatu wa zani faddidu kulla wahidi min huma mai ta amma in ladattarwa ne kare wuce goma sau da ka kara dauki alamarin da wasa da shi a yi nasiha in yaki a yi masa ladabi a hada annu da mazaje a yi masa ladabi sai wanda ya gan laya a shagonsa laya kusan ko layu kusan talatin a yadda yake kokari ya jefa waɗannan layu sai annunsa ta shanye kuma an ba shi shawara ya je wuraren bokaye don domin neman waraka sai ki to lalle in an ga wannan jarabawa kadara ce daga wurin allah ta'ala domin Allah Ta laina cewa wa mahun bi dori na bihi min ahadin illa bi zinila masu sihiri ba su hiya cutar da kowa da sirinsu sai da kadarar Allah saboda ka wannan mutum ya yi imani da yan uwansa duk su yi imani cewa wannan kadarar Allah ne a kan shi inda ba kadara ba ba zai faru ba saboda ka ya yi hakuri da wannan jarabawa ya yi hakuri Allah ta halaye kan jarabce wanda ya so an jarabce bayan Allah annabawan Allah kare yi kafirinci akan wannan jarabawa akwai addu'o'in rukuya bi rabbil falak bi rabbin nas ayatul kursi amana rasul kul huwallah ya yawaita waɗannan ayoyi da izinin Allah zai samu waraka kuma akwai wasu waɗanda suka san magani ya neme su amma da sharaci inda sun ce za su yi duba ko a sa shi wani kafirinci ya kawo farin kaza farin rago bakin agwagwa to ya nisance na abubuwa ya ce inda akwai maganin waraka ku ba ne amma a sa ni kafirinci abubuwan da suka saba koyarwa musulunci a ji a boye wannan akan wani abu kaza ko a wuri kaza ya nisance waɗannan abubuwa amma ba laifi in ya san wani mai magani domin akwai waɗanda suka san magani na gargajiyan bisa gaskiya amma dai kare yadda da mai aikin kafirinci tun farko mun zo wurinka saboda magani abinda zai samu cikin kafirinci ko husuma da wani ba masu mun yadda da kadan Allah kuma Allah ya ba da izini neman magani dalla ba mu magani tun farkon lamari to su ma suna da wayewa in sun san cewa irin wannan mutum ya zo za su yi kokari su yi abin da ya kamata ba laifi amma neman masu sayar da magunguna musulunci a yawaita karatun Kur'ani da addu'a insha Allah ta'ala kuma muna fata Allah ya ba shi lafiya musamman saboda albarkacin wannan wata mai albarka eh, Allah ya ba shi lafiya sauran musulmai waɗanda suke fama da matsaloli iri-iri ya Allah ka ba su lafiya sai tambaya kan wanda ke da aboki wanda kullum sai abinda abokinsa ya fada ta abokai iri-iri ne wasu abokai al'amarinsu sai a hankali to yadda ji tsoron allah kare yadda abokinsa kai shi zuwa ga anya alaka domin wanda ya dauki abokinsa kamar ubangiji ko kama annabinsa wanda ya ce in yayi yayi in ya ce kare yi ba zai yi ba to wannan yana kan kuskure domin aboki dan adam ne zai iya yin kuskure zai iya dacewa sau da haka kada dan adam ya mai da kansa ya mai da wani allah abin bi kowane hali shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faliyanzur kuma yi hali. dan adam yakan yi rayuwa akan halayen abokinsa sau da haka kowa ya san wanda zai zama zai riki a matsayin aboki ko abokiya sau da ka kara ya yadda musamman in aboki ne wanda bai da ilimin adini domin wasu shawarwarin abokai ne ke sa su su cutar da matansu duk shawaran da aboki ya bayar akan aka yake musguna mata ka ɗauka mataki kaza sai biya aboki in abu ya lalace sai ka gam yana da na sani shi ne yasa ana so mu nema nagari wa shawarhum fil am nagari ake neman shawararsu to wannan Allah ta'ala ya fadakar da shi ya aikata abin da ya fi kyau ta tambaya kan sunaye ko kafin wannan akan wanda ya ɗantana wani magani sai abu ya kai zuwa ga makogoro ko cikinta ta inda ba da son ta ba domin shari'a ta halatta mace ta yi ɗantanan miyan abinci ba laifi hadisi ya nuna ko da cikin watan azumi ne matuka inda bai kai ga makogoro ba inda da miyan a ganshin gishiri ya yi daidai magi da saura ba laifi akwai bayanai malamai akan aka amma kada ta bar abin ya shiga makogoronta kamar ya shiga ba da santa ba azumin tanana kun gane ko azumin tanana magani ne ko ne abu ne kuma yin allura cikin azumi musamman da rana malamai suka ce inda rura ta kama na rashin lafiya ba laifi ba laifi ko a diba jinin mutum a yi test don a gane wani irin ciwo ne ke tare da shi shi ma ba laifi amma a ja jinin mutum a ba wani to wannan an fi so a yi hakuri zuwa ɗari amma inda rura ta kama ta lokaci akwai asari domin inda zai raunana jikin wannan mutum illa ce amma inda gaugawa ke bukata ba laifi don a kiyaye ra'ayin wani ba laifi domin an yadda ko da ana cikin misali da ranar ramalan aka gan wani ruwa yana sai hallaka shi waɗanda suka za su yi cece shi daga wannan asari sun ce ba su da karfi sai sun sha azumi shari'a ta halatta masu ko an samu gobara waɗanda za su yi aikin nan kamar motan fire service suka ce sai sun sha azumi an halatta masu saboda darura mai cece wani rai kun gane ku akwai uzurorin da shari'a ta ba da dama na sha azumi ga mai azumi amma bayan ramadan za su rama waɗannan azumin da suka sha tambaya ta ƙarshe akan waɗanda akan sunayen ya'ara daga ciki akwai basma suna ce ba kyau a to ba laifi suna ce mai kyau basma akwai watan da ta sawa yarinyanta wannan suna kuma muka duba manin sunan ba laifi mm. kashifa ta na ce mai kyau domin allah ta lana cewa wa in yamsaska allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu idan allah ta'ala ya jarabce mutum da me da wata cuta babu wanda ya isa ya kawar da wannan cuta sai shi kadai so kashifa ai mai daukewa wani abu mana ce mai kyau hmm. ba laifi kashifa mai isarwa sannan akwai muwaffaq to ma'anar muwaffaq shine wanda aka datar Allah ta'ala shine al-muwaffiq mai datarwa kun gane ku al-muwaffaq wanda aka datar sannan wani malami ne ibnu kudama al maqdisi babban malami ne a ilimin fikihu a ilimin fikihu yana cikin manyan malamin a mazabin anabila da littafinsa ne ake karatun usul fik a jami'an madina da sauran jami'oyi na kasar saudiya ya yi rubutu a ilimin usul fik ya yi rubutu da yawa kan ilimin fik babban littafin da ya rubuta akan fikiu shine almuguni duk malamin da ya yi sa malamin yakan mallake wannan littafi domin ya tara matsaloli sosai sanadiyan sanin wannan suna a wata rana muna aji a jami'an madina madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin da muke amfani da shi mai suna littafi ne akan usul fik sai gani ina karanta tarihin malami wanda aka zo da sha cikin littafi na gan irin alkhairin da ya yi wa addini da ilimin akida da ke tare da shi sai na ji shawa wannan suna sai na kudurta cewa in allah ta ya zubta ni da da zan sa mashi suna muwaffaq sanadiyan kenan ma'anar muwaffaq wanda Allah ya datar al-muwaffiq shine Allah ta'ala mai datar da bawansa an ce an samu wannan suna cikin wakokin da malamin yayi yayi wa kansa suna da mai muwaffaq wanda aka datar an ce daga nan ne aka samu wannan sunan malami ya shara da muwaffakuddin shin za mu ba ita mace muwaffakatu mu kira ta wanda Allah ta ya datar namiji muwaffak na mace muwaffakatu sa'an kara ta'u kun gane ko muwaffakatu macen da aka datar muwaffak namijin da aka datar ina fata ba laifi amma ba zai zama muwaffaq ba zai zama muwaffaqatu kun gane ko Allah ya samu dace da alkhairi to wannan shine gurgudun amsoshin da zamu ya bayarwa yau Allah ya sanya albarka cikin rayuwarmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk